نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau sha takwas ko sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan shida miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi sannan muna cikin kissar zulkarnai kamar yadda muka saba za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da suka zo hannu kafin mu shiga karatu wanda yana tambayar cewa na ce zan faɗi dalilin da ya sa ibn hajar al'askalani rahimahullahu ya ambaci al-khadir a cikin littafinsa al'isaba fi tamizin sahaba amma kuma kamar ban faɗa ba ko kuma shi ne bai ji ba da babu shakka na sha'afa na yi tunanin na faɗa ɗin to amma wani abu ya ɗauke min hankali na manta ibn hajar ya yi tarjamar al-khadir a cikin littafinsa al-isaba fi tamizis sahaba littafin da ya keɓance shi musamman domin tattara tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da tantance su to kamar yadda masana masu karatun wannan littafi suka sani ba wai duka wani wanda yake cikin wannan littafin ya tabbata sahabi bane ya kasa littafin nashi gida-gida ya kasa shi wajen kashi hudu akwai waɗanda ya tabbata sahabbai ne bil istifada aw bil ijma' waɗanda ba wani kokonto ba wani saɓani a kan cewa waɗannan sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama da sanda aka ambaci ɗaya daga cikinsu to babu wanda ya taɓa shakka ko ya taɓa tantama a kan kasancewarsa sahabi irin sai na abubakar umar usman abu huraira da ire-iren waɗannan waɗanda kaso na farko kenan kaso na biyu su ne waɗanda aka yi saɓani game da tabbatar sahabbancinsu amma abinda yake mafi rinjaye a gurin malamai kasancewarsa sahabi wato akwai saɓani wasu sun ce ba sahabi ba ne amma kuma abinda ya fi ƙarfi cikin maganganun malamai kasancewar wannan sahabi ne wanda shi ne kaso na biyu kaso na uku su ne wanda aka yi saɓani game da sahabbancinsu shin sahabbai ne ko ba sahabbai ba ne kuma magana ta gaskiya shi ne ba sahabban ba ne to ya su ma ya ambace su sai kaso na uku waɗanda kuskure ne ma ambatansu cikin sahabbai amma wasu bisa kuskure sun ambace su cikin sahabbai to waɗannan a irin nan ne ya ambaci khadir alaihissalam wanda kamar yanzu waɗanda suke ganin cewa ya yi tsawon rai tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu ma yana nan da ransa to a zahir ya zama sahabi tun da ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama watakila ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ya tabbata sahabi a bisa yadda suke wato ambatan cewa yayi wannan tsawon rai to kuma mun yi maganar cewa wannan magana ce wacce ba ta da tushe ba ta da makama a bisa wannan mahangar ne ya ambace shi domin ya rushe waɗannan maganganu da aka yi kuma hakan yayi saboda haka cikin maganganunsa ya nuna cewa al-khadir alayhi salam ya bar duniya tun da dadewa sai wanda da yake tambaya cewa game da yin bismillah a suratu tauba shin idan mutum ya fara ne da wata aya a cikinta zai iya yin bismillah ita bismillah a abinda yake sahihi shine aya ce a cikin suratun namli innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda ka ta zo a tsakiyar cikin suratul namli wani aya ce a cikinta sannan kuma sauran surori ta zo ne domin bambance tsakanin sura da sura wato fasil ne tsakanin kowace sura da sura kafin a shiga wata sura takan kasance in banda suratul tauba ita ce wacce ba ta da bismillah a farkonta a watakila ko da ita da suratul anfal sura ɗaya ce kamar yadda wasu ke gani ko ku a'a haka dai ubangiji ta'ala ya so ta zama ba tare da farkonta an yi bismillah ba don haka shi karatun alkur'ani idan ba daga farkon sura zaka fara ba to ba a bismillah a tsakiya in ba suratul naml ita ma ayar din da tazo a gurin ba zaka fara karata alqur'ani isti'aza zaka yi in dai ba a farkon sura zaka fara ba idan qara'ata alqur'ana fasta'iz billah ba ce fa qul bismillah ko fa basmil thumma sta'iz billah ba haka galibi ba ba a ilimance muke yin abun ba idan tsakiyar abin da za a fara to a'udhu billahi kawai za a yi ba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim sai dai in farkon sura ne sauraka suratul tauba ita ma kamar sauran surori zaka karanta aya a tsakiyarta ba sai kai bismillah ba isti'aza kawai zaka yi wannan kuma yana tambaya game da sallar tarawihi yake cewa ya ga wasu suna yin raka'a hudu sannan su yi sallama maimakon bibiyu to shin wannan daidai suke yi babu shakka wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda raka'a biyu din ta tabbata ayi biyu ayi sallama to haka nan ana iya yin hudu a a jere gaba daya ba wai kai biyu ka zauna kai biyu ka tashi ka kawo kai sallama ba a'a kada ka zauna tsakanin raka'o'i biyu biyu idan kai biyu din zo ta uku ka miƙe kakka zauna sai kai hudu sai kai sallama wannan ya tabbata a kamar yadda ya zo a cikin hadisin aisha da wadinta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka da haka sunna ce don an yi ba wani abu yana daga cikin ma tamam wato cikar sunna ya zama da mutum yana nawa'awa idan ya yi wannan yau gobe kuma ya yi wani wani salon ya zama da kada ko da yaushe salo ɗaya yake yi kamar yadda muka saba yin salo ɗaya ɗin shi ya sa waɗansu ba san akwai wannan sunnar ba amma da ana caccanzawa a yi raka'a biyu a yi hudu din a yi ma sama da haka akwai da annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallama ma sai a karshe so dan mutun yayi wannan sunna yayi shin wutiri tare da liman shi yafi falala ko kuma mutun ya je yayi a gida idan ya san cewa a lokacin da ya gama ba zai tashi ya ce zai wasu nafilfilin ba ya gama sallarsa to yayi tare da liman din yafi ba bukatar kuma ya bari sai ya je gida kamar yadda muka sha faɗa a yawanci wannan yana biyo bayan fahimtar da muke yi na cewa ita qiyamul laili daban witri daban na sha faɗa cewa qiyamul laili shine salatul witr din dana fara daga 1 3 7 abin da 5 7 9 11 13 duk gaba ɗaya in ka gara maka kira ta salatul witr man arada an yutir بواحدة فليفعل من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل أزوى بسبع بإحدى عشر duk yadda kaga dama kana iya yin wutiri so ba ba wai ita sallar raka'o'i goma daban sannan kuma wannan kwaya ɗaya tak ita ce sunan ta wutiri ba a gaba ɗaya su ne wutirin saboda haka idan liman ya yi sallama a raka'a goma ya zama saura saura raka'a uku zai kara kawo wato duk da yana cikin kiyamun lail din kuma yana cikin sallar witri din saboda haka ba dalilin da zai saka katse sai dai idan kana ga kana ga cewa akwai sallar da zaka kara tashi kai ko zaka yi wata abin nan kiyamun lail din ne daban wanda in haka ne to bai kamata kai witri bi ba ya kamata ya zama witrin ka ɗaya ne shine na ƙarshe kuma ka sa shine ƙarshen sallar ka ina ga mu bar tambayoyin haka nan domin kada mutum ya lokacin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
Allah ta'ala yana ci gaba da bamu labarin Khadir a Zulqarnain alaihi salam a basarake mai adalci wanda ya tafiya ya shiga garuruwa masu nisa na duniya ya je gabashin duniya wuce yammacin duniya mafaɗar rana sannan ya dawo a mahudar rana sannan kuma ya je bainar saddain inda ya samu wasu mutane waɗanda suka buƙaci taimakonsa wajen ya saman musu ganuwa tsakaninsu da da ya'juj wa ma'juj da ƙabilu guda biyu waɗanda suka kasance masu ɓarna a doron ƙasa kamar yadda suka faɗa masa qalu ya zal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard masu ɓarna ne a doron ƙasa suna shigowa yankin mu suna yi mana ta'addanci ta hanyar lalata mana ah, kayan amfanin gonar mu da dabbobin mu da kashe rayuka فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا شم سنيا مكا واتو مبياكا واتو لادا أبسك سنيا وني وتقانوا تكانوا مدسو ذو القرنين يتي ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجمة يتي أبند أبنجي نايباني يملك من يا في من الخير أما كتيمك من دونك ألفي ولذن سنيا shamaki wato zan sanya ganuwa ta kankare tsakaninku da su atuni zubur alhadid yace ku kawo mun guntattakin karfe zubur alhadid karfe ne wanda yake guntattakin karfe ne amma manya manya ba kanana ba yace su kawo masa wannan hatta idza sawa baina sadafai da har sai da ya daidaita katanga tsakanin wato katanga biyu tsakanin duwar watsu waɗannan duwar watsu guda biyu kamar yadda muka ce dutsen haka suka tafi su kuma suna gabanin dutsen ba wai tsakanin dutsen su mutanen suke ba shi wannan dutse da dutse hanya ce wacce take ba da dama su ya ajuju wa ma'ajuju su biyo ta wannan kwararan su shigo su kai ma waɗancan hari saboda haka da ya tashi sai ya ta da gini da ya ɗauko daga farkon wannan dutse har zuwa wannan dutsen ya miƙar da shi nan ma aka tayar da wani to a tsakiya kuma aka sanya karafunan baya ga nan kuma ya bi shi da dalma aka narkar da ita a cikin waɗannan karafunan waɗanda aka hura aka wato yi musu ziga-zigi na wuta har suka yi jawur aka zuba kuma narkakkiyar dalma wanda suka, suka liƙe dukkan wani sako dukkan wata kafa da take cikin wannan tsakankanin waɗannan ginin da ya daidaita tsakanin waɗannan duwar wasu ya zama ya cike shi wannan shine radma din radm din shine a samuwar abu kamar kamar kankare wato sun nemi a yi musu sad amma shi ya musu radm wanda yake nuna maka ya yi musu sama da abin da ma suka bukata to shine ajiya kamar da muka ce bai karbi taimako a wajensu ba saboda inda ya karbi taimako a wajensu zai zama na kamar sun biya shi ne lada zai musu aiki haka kaga babu batun kuma ya ce su taimaka masa su kawo masa wani ɗauki ko su kawo masa wani taimako tun da sun biya shi su kuma sun wato yi masa tayin su biya shi saboda kada ya ce ba zai yi ba suke ganin to ko bari su fara yi masa tayin kuɗi idan sun yi masa tayin dukiya watakila ko don wannan ya yi musu to shi ne ya gaya musu cewa baya buƙatar taimakonsu da anan muka ce kowace kowace komin karfin kasa komin karfin daula tana buƙatar wato ƴaƴanta ya zama suna taimaka mata ba zai yi a ce dan kasa suna da arziki ba ko shugaba yana da yana da yana da wadata shikenan kuma za a taimaka masa wajen wajen gudanar da aiki ba inda yana son kasar ta ci gaba to dole sai an samu taimakon talakawa yace hatta idza sawa baina sadafaini qalan fukhu ya ce ku rura wuta ku rura wuta lokacin da ya daidaita gini tsakanin waɗannan gine-gine guda tsakanin waɗannan duwar watsu guda biyu ya ce su rura wuta abinda za su rura wuta ɗin nan tabbas a tunaninmu dole mu fahimci cewa ba da baki za su tura ba ba kuma wani mafici za su zo suna abin nan ba karafuna ne manya-manya wato kuturan karafuna ne manya-manya aka zuba a tsakankanin wannan gini da ya daidaita tsakanin wato waɗannan duwatsu guda biyu waɗannan karafuna za a yi musu za a zuga wato zuzuta musu wutar da za ta sa su yi ja su yi jawur kamar garwashi shine hatta idza ja'alahu naran sai da zama kamar wuta wato wannan wannan karafuna gaba ɗaya sun yi jajawur kamar wuta sannan sai yace qala atuni ufriq alaihi qitra ku kawo min narkakkiyar dalma in zuba akai anan dole mu fahimci cewa wannan aiki ne da wato in ba dan wata rahama ta ubangiji da wani taimakonsa ba zai yi wahala dan adam ya iya yin sa musamman yadda za a iya rura ma waɗannan ƙarfunan wuta har su yi jajawur sannan kuma ɗan adam shi zai yi wannan wanda dole in zai yi wannan aiki sai ya kusanci inda wutar take a ɗabi'a zai wahala jiki na ɗan adam ya iya kusantar wuta irin wannan har aikin yayu har aikin yayu in har wutar ta ruru ta yi zafi to sai dai a tsaya daga nesa to za a tsaya daga nesa to kaga ana buƙatar wata na'ura kenan wadanda da ita ce za a rika iban kuma narkakkiyar dalmar ana zubawa da karafuna an sa su manya-manya an rura su sun yi jajawur sun zama kamar garwashi to ko dabba ba za ta iya wuce ta gurin ba da haka jikin dan adam bisa ga al'ada zai yi wahala ya iya matsawa ya iya matsawa inda wannan abu yake saboda haka ko dai ya kasance wata baiwa ce ta musamman Allah ta'ala ya hore wa shi zulkarnaini tunda ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababa sai wanda ya bashi wata baiwa wacce cikin hikima yakan iya gudanar da aiki irin wannan komin wahalarsa ko kuma ya kasance a cikin tawagar tasa akwai waɗanda suke masana yadda za su ba da shawarwarin yadda za a yi wannan aikin ko kuma ya kasance wata karama ce ubangiji ta alaye masa ta yadda za a ɗauke musu jin zafin wutan har su iya yin aikinsu ba tare da ba tare da matsuwa ba shi yasa a ƙarshen aikinsa ya ce haza rahmatun min rabbi ce wannan rahama ce daga ubangiji na wani akwai ishara zuwa ga cewa in ba dan rahamar ubangiji ba wannan aikin ba zai yi ba dan adam ba zai yi shi ba al-alusi yayi ishara zuwa ga wannan a cikin tafsirin sa inda yake cewa wato zuba wannan dalmar bayan rutan nan ta ruru kamar haka ta zama wato karafunan sun zama kamar wuta yace abu ne da ba zai yi ba la yatimu illa bi amrin ilahi kharijin al-ada ba zai yi ba ba da al'amari na Allah ba wanda ya fi karfin tunanin ɗan adam ya fi ƙarfin abin da ɗan adam ya saba gani ka sarfi tasiri hararatin naril azimati an abnanil mubashirin bil amal kamar Allah ta'ala ya cire jin zafin wutan daga su leburorin da suke aiki ga dai wuta tana ci ganga ganga wato karafuna sun yi jajawur kuma zo suna aiki ba tare da ba tare da suna jin zafin wutar a cikin su ba wa illa fa mislu tilka al hararatu adatan mimma la yaqdiru hayawanun an yahuma hawlaha ya ce in ba haka ba irin wannan zafin wutar a bisa ga al'ada ko dabba ko dabba ba za ta iya wucewa ta gurin ba wa mislu zalika naf fi hatika zubur al'azima al-kathira hatta takuna daran hakanan irin wannan manya manyan karafunan a ce a a ta hura musu wuta har su zama kamar garwashin wuta yace shi ma wannan in ba akwai wani abu ba wato wani dauki daga ubangiji abu ne mai wahala dan adam ya iya wannan yace wa yajuzu an yakuna kullum min al-amrayni biwasitati alatin ghariba tana yiwa wasu na'urori ne wasu na'urori da ba a saba a san su ba a lokacin Allah ta'ala ya hore masa wanda da su yayi wannan aiki aw a'malin utiha huwa ko kuma shi Allah ta'ala ya hore ma wannan a matsayin karama saboda salaharsa da nagartarsa aw ahadun mimman mimman ka mimman ma'ahu la yakadu ahadun ya'rifu al-yawm ko wani da yake tare da shi yana da wannan ilimin wanda a yanzu ba za ka iya sanin yaya yaya abin yake ba yace walil hukama il mutaqaddimin bal wal mutaakhirin a'malun ajiba yatawassaluna ilaiha bi alatin ghariba yace masu hikima wato ada can da yanzu suna da ayyuka na ban mamaki waɗanda ba za su yi ba sai da wasu na'urori waɗanda ba kowa ya san su ba takadu takhruju an tawril aql abinda watakila tunani ma ba zai tunanin ya ake yin su ba wa hadha mimma la shubhata fihi falyakum ma waqa'a lidhil qarnayn min dhalika al qabil ce wani abu ne da babu shubha a ciki taƙila Allah ta'ala ya ba wa zulƙarnaini irin wannan ne sauraka ubangiji ta'ala ya ba shi wannan a haka ya tsayar musu da wannan sad ya tsayar musu da wannan a abin nan wannan ganuwa wacce ta shiga tsakaninsu da ya'juj wa ma'juj ibnu kathir a cikin littafin albidaya wa nihaya da cikin tafsirinsa ya kawo kisar cewa khalifa al-khalifatu al-abbasi al-wathiqu billah al-wathiqu billah muhammad harun ibnu muhammad al-mu'tasim ibnu harun ar-rashid ɗaya daga cikin khalifofin daular abbasiya wanda ya shugabanci daga shekara ta 228 zuwa 232 wannan khalifa yadda labarin ya ce ya zaɓi wasu daga cikin kwamandojinsa wasu daga cikin fadawansa ya haɗa su da wata rinduna mai ƙarfi ya ce su tafi sai sun binciko masa inda wannan asad wannan babbar ganuwa da zulkarne ne ya gina take saboda haka ya taimaka musu da abin da zai taimaka musu za haka suka rika tafiya daga gari zuwa gari daga gari zuwa gari su je su sauka garin wannan saraki ya taimaka musu da abin da zai taimaka musu sake gaba labarin ya ce har suka kai inda wannan ganuwa take suka ga wani wani gini wanda aka yi shi na karfe da kuma da kuma narkakkiyar dalma kuma suka ce sun ga wata kofa babba wanda aka sanya mata manya-manyan makullai sun ga sauran ma wato tubalulluka waɗanda aka yi aikin da su an tattara su a cikin wani gini an ajiye kuma an sanya wato an sanya masu gadi wato sarakunan da suke makotaka da wannan ganuwa sun turo masu gadi suna gadin wannan ganuwa wanda suka ce sun ganta ganuwa ce mai tsayi matuƙa da gaske babu wani wanda zai iya haurawa ta samanta ko ya yahuda ta cikin ta wuce sannan suka dawo bayan sun yi shekara biyu da tafiya suka zo suka bashi labari to wannan labarin ibnu kathir ya kawo ta ya kawo shi a cikin bidaya wa nihaya amma bai kawo wani isnadin sa ba ba ya da wani isnadi cewa hakan ta faru wanda shi yasa wannan ta bawa babin nan Shihabuddin al-Alusi a cikin Ruhul Maani ya yake cewa wannan labarin ƙarya ne ba maganar cewa wasu sun je sun gani inda abin yayi da ya kamata ya zama ya shahara kuma ya zama masana masana tarihi duk sun ruwaito labarin amma ya kasance a labarin kawai ana faɗarsa ne amma ba tare da wani isnadi sananne ba kuma labari mai ban mamaki irin wannan babu shakka inda ya tabbata to da abu ne da ba za a ba zai boyi ba tilas za a za a rika bada labarinsa to shi da Allah ta'ala da ƙarshe ce fa masba'u an yadhharuhu wa masba'u lahu naqba ba su iya su ƙetare wannan wato su hauro wannan gini ba wa mastata'u lahu naqba kuma basu iya su huda shi ba wato anan zamu ga ubangiji ta'ala yayi amfani da kalmar ista'a da istata'a ista'a ita ce dai kalmar istata'a din sai dai can an cire mata ta'u zo istata'a nan kuma ta zama ista'a da dukkanin su ma'anar su guda ɗaya ce dukkanin su suna nufin istata'a sai dai wasu daga cikin malamai suna cewa wata kila hikimar da ta sa a wajen haurowa aka yi amfani da ista'a a wajen hudawa fasawa aka yi amfani da istafa'a su ce saboda ista'a ita ce akhaf istafa'a asqal haurowar sai ta fi sauki akan hudawar tunda aka yi maganar haurowa sai aka yi amfani da da kalmar da tafi da tafi sauki a fada ita ce ista'a wajen kuma hudawa tunda hudawar ta fi wahala sai aka yi amfani da kalmar da tafi nauyi ita ce kalmar istafa'a ta haka kowanne sai aka hada shi dan uwansa domin fasahar da balagar ta fito zahiri don haka Allah ta'ala ya ce ba za su iya hauro shi ba ba kuma za su iya huda shi ba akwai hadisi da Imam Ahmad ya rawaito da Ibn Majah da Tirmidhi da Hakim da Ibn Hibban daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ya'juja wa ma'juja la yahfiruna as-sadda kullu yawm ya'juju da ma'juj suna wato yin rami suna ƙarin tona wannan ganuwa kullum hatta idza kad hatta idza kadu yarawna shu'a ash-shamsi qala alladhi alaihim irji'u fasatahfirunahu gadan har sai sun kusa wato rana ta hudu to sun yi cikin dare har gari garin Allah ya ya kusa waye rana ta hudu musu sai ce ku koma gobe ku zo ku ci gaba faya'uduna ilayhi ka ashadda ma kan amma da sun dawo gobe sun same shi ya koma yadda yake wato ya ma fi da ƙarfi to ubangiji ta'ala sai ya kuma toshe shi hatta idza balagat muddatuhum hadisin yace har sai idan hatta idza balagat muddatuhum muddatuhum har sai idan sun lokacin da Allah ta'ala ya iba musu yayi wa arada Allahu an yab'athahum 'ala an-nasi Allah ta'ala ya so kuma ya ya sako waɗannan ya ajuju wa ma'ajuju ga mutane hafaru hatta idza kadu yarawna shu'a ash-shams sai su yi ta haka su yi ta haka su yi ta haka har sai sun kusa gano hasken rana qala allazi alaihim sai wanda yake kula da su wato shugaban su wanda yake ba su umarni sai ya ce da su irji'u fasatahfirunahu gadan insha Allah ku koma gobe in Allah ya so za ku wato sai ya ambaci sai ambaci kalmar insha Allah fa ya'uduna ilayhi wa huwa ka hay'atihi hina taraku sai su daka shigari sai su ganshi ba a toshe musu ramin da suka yi jiya ba su same shi kamar yadda suka bar shi fa yahfirunahu wa yakhrujuna 'ala an-nas haka sai su karasa ramin su su karasa haƙewa su fito su samu mutane fayan shafunan miyah su tsotse duka wani ruwa duk ruwan da suka biyo ta kansa ruwan teku ne ruwan kududdufi ne ruwan rijiya ne ko mai kowane ruwa suka zo ta kansa sai su shanye waya ta hassanu nasu minun fi husuni mutane su shiga ganuwoyin garinsu duk su rufe su ɓoye fayar muna bi sihamihim ila sama haka ya juju wa maju kuma sai su rika harba kibansu sama wato kololuwar sama fatar ji'uwa alaiha hay'atu dami kiba in suka dawo sai su dawo da alamar jini a jikinsu fa yaquluna qaharna ahlal ardi wa alawna ahlas sama ce mun mun fi karfin na ƙasa mun fi karfin na sama wato mun sa mutane duk an gudu da ganin mu kuma yanzu gashi wanda suke sama kuma sai harbe su muke muna muna muna kashe su fa yab'athu fa yab'athu Allahu alaihim naghafan fi aqfa'ihim sai Allah ta'ala ya aiko musu ta tsutsa ta ƙeyarsu fayaqtuluhum biha Allah ya kashe su ta hanyar wannan tsutsar wato kamar wata tsutsa ce kamar yadda Allah ya turo wa ashabul fili tsairan ababil su kuma sai ubangiji ta'ala ya saka musu wannan tsutsatsoyi wanda za su rika shiga jikinsu har su yi ta mutuwa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi biyadihi inna dawabbal ardi latasmanu wa tashkaru shakran min luhumihim wa dima'ihim ce dabbobi annabi ya ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa dabbobin da suke ƙasa bayan waɗannan sun zama gawaki dabbobi masu cin nama to sai sun yi ƙiba sun ƙoshi sun cika da cin naman su wato sai sun yi ƙiba saboda su samu nama su yi ta ci a banza alhafiz ibn kafir a cikin tafsirinsa ya kawo wani hadisi sai ce wa hadha isnadun qawi walakin fi raf'ihi nakara ya ce wannan isnadinsa ta fuskar isnadi baya da matsala isnadi ne mai ƙarfi amma jingina maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abin duba a ciki akwai abin da shi bai fahimta a cikinsa ba ya ce li'anna zahir al-ayati yaqtadi annahum lam yatamakkanu min irtiqa'ihi wala min naqbihi domin zahirin ayat da muka karanta Allah ta'ala cewa fa masta'u an yadhharuhu wa masta'u lahu naqba ba za su iya wato haura ta kansa ba ba kuma za su iya huda shi su shiga ta ƙarƙashinsa ba to kuma a nan ana nuna cewa sun huda shi sun yi rami sun yi rami sun huda sun shiga ta ƙarƙashinsa ya ce li ihkami bina'ihi wa salamati wa shiddati saboda an yi ginin gini ne ba na wasa ba gini ne mai matuƙar ƙarfi saboda haka ayar ta nuna cewa ba za su iya huda shi ba za su iya kuma haurowa ta samansa ba amma shi hadisin ya nuna mana suna yin haka kuma suna iya huda shi kuma ƙarshe za su samu su yi nasara su yi kofar da za ta bille ƙarshe su fita har su shigo cikin jama'a su ci gaba da ta'adi ibnu kathir sai yake ganin cewa wannan ruwayar asalin tarwayar ka'abul ahbar ce wannan ka'abul ahbar tabi'i ne bai hude wanda ya musulunta wanda ya yi karatu a cikin addininsa na yahudanci kuma bayan ya musulunta akan jijji wasu labarurruka da wasu fisoshi a wajensa wanda ya karanta a littattafansu na yahudawa sai suke cewa sai ibnu kathir yake cewa wannan ruwayar an ruwaito ta da kabul ahbar cewa kabul ahbar yana cewa annahum qabla khurujihim ya'tunahu fayalhasunahu hatta yabqa minhu illa alqalil hatta la yabqa minhu illa alqalil kabul ahbar an ji shi yana bada labari yana cewa ya'juj wa ma'juj za su rika zuwa cikin wannan ganuwa suna sassakata suna sassakata har sai ya zama saura dan kadan su yi nasara فيقولون غدا نفتحه وبذاب bude sai su tafi fayatuna min alghad wa qad ada kama kan kashi gari in sun dawo sai su samu ya kuma toshewa kamar yadda yake jiya fa yalhasunahu hatta la yabqa minhu illa alqalil su ci gaba da saisayarsa har sai ya zan saura dan kadan kuma fa yaquluna kazalika su ce gobe za mu karasa gobe in sun dawo sai su samu ya toshe kamar yadda suka bar shi wa yusbihuna huwa kama kan fa yalhasunahu wa yaquluna gadan naftahu wa yulhamuna an yaqulu haka za su yi tai har lokacin da za a jefa musu alhamin su ce insha Allah sai su faɗi insha Allah fa yusbihuna sai su wayi gari wahum kama faraquhu kamar yadda suka bar shi jiya wato sai su same shi da aikin da suka yi jiya bai toshe ba fayaftahunahu sai su bude shi to an ji kabul ahbar wanda malami ne na yahudawa an ji shi yana labarta wannan labarin to shi ne shi ibnu kathir yake cewa to wannan zai yiwu ya kasance labari ne da aka samu daga kabul ahbar wala alla abu huraira ta talaqahu minhu min ka'ab tana yiwa abu huraira daga bakin ka'ab al ahbar ya ji wannan wannan kissa فإنه كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه kuma don saboda sautari shi ka'abul ahbar yakan zauna da Abu Huraira kuma yana bashi irin waɗannan labarai fa haddatha bihi Abu Huraira Abu Huraira da yaji shi ma sai ya bada labarin abin da yaji daga Ka'ab Ka'abul ahbar fa tawahhama ba'd ar-ruwat anhu annahu marfu'un fa rafa'ahu sai wasu daga cikin masu ruwayar hadisin sai suka ji wato wanda suke ruwayar hadisin daga Abu Huraira sai suka ji cewa sai suka zaci cewa Abu Huraira ya ji shi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka suka jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce magana da Ibn Kathir yayi dangane da wancan hadisi wanda hadisi ne kamar da muka ce yana cikin Musnad Imam Ahmad a wannan hadisi yana daga cikin hadisan da babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin Albani ya fitar da shi a cikin silsilar hadisi sahiha kuma ya inganta shi kuma ya kawo maganar nan da ibnu kathir wanda yake ganin hadisin ba zai yiwu a ce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba saboda a zahirinsa kamar ya ci karo da wannan ayar da muka karanta fa mastawu an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba domin hadisin ya nuna zasu iya zasu iya huda shi kenan saboda haka yana ganin maganar ka'abul ahbar ce to shine albani alaihi rahmatullah ya kawo magana a cikin silsila hadithus sahiha yace wannan hadisin yake cewa wannan hadisin baya wato baya rushe abinda ayat ta zo da shi wato baya cin karo da abinda ayat ta zo da shi domin ayar yake cewa ba ta nuna wato hanyar da ta abinda ta nuna daban abinda shi kuma hadisin ya nuna daban yake cewa walakin al-aya la tadullu ala min la tadullu min qaribin wala min ba'idin ala annahum lan yastati'u dhalika abadan ayar ta nuna ba za su yi ba amma ba ta nuna cewa har abada har alƙiyama ta tashi ba za su iya ba fal'ayatu ta tahaddathu anil madi ce ayat tana magana ne akan abin da ya gabata a wancan lokacin da waɗannan mutane suka nema a yi musu wannan aiki aka yi musu to ba su iya su huda shi ba ba su iya su hauro musu ba wato sun samu zaman lafiya wannan hare-hare da ta'addanci da ake kawo musu sun samu sauƙinsa ayar ta yi magana akan abin da ya ce amma ba ta yi magana ne akan abin da nan gaba zai zo ba wal hadithu يتحدث عن المستقبل الآتي hadisi kuma yayi magana ne akan abin da nan gaba zai faru ba abin da ya wuce ba yace fala tanafi wala wala nakara dan haka babu wani abin da yake wato rushe juna tsakanin aya da hadisin babu kuma abin da zai hana a karbi hadisin bal al hadis yatamashsha tamaman ma al qur'an yace hadisin ma yana tafiya tare da al qur'ani inda Allah yake cewa hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun har sai idan aka an bude wato an bude kofar shigowar yajuju wa majuj wanda ta kowane irin tudu za su rika gangarowa yace to kaga alqur'ani ya nuna kenan akwai sanda za a bude musu kofar su samu shigowa to inda aka toshe din nan akwai sanda za ta bude to shine yake cewa bayan ya faɗi wannan magana kuma ya koma littafin albidaya wan nihaya sai ya ga shi kansa alhafiz ibnu kathir ya faɗi irin wannan ansa shi da kansa a nan a tafsirinsa bai kawo wannan ansa ba amma a cikin albidaya wani haya da ya kawo cewa watakila wani ya ce ta ci karo ko kuma a zahirinsa tana nuna ta ci karo ayat ta ci karo da wannan hadisi yake cewa a aya tana magana akan abin da ya wuce a baya hadisi kuma yana magana akan abin da zai zo nan gaba sannan akwai hadisi da imam bukhari da muslim suka fitar daga zainab bintu jahash hadisin ummu habiba daga zainab bintu jahash radiyallahu ta'ala anhuma annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya shigo wajen fazi'an a wata ruwayar muhammarun wajhuhu ya shigo fuskarsa ja'ur wato saboda tashin hankali yana cewa la ilaha illallah wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين ال- بين إصبعه الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جهش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث آه، Zainab bintu Jahash take cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya shigo a firgice yake cewa la ilaha illallah wailun lil arabi min sharrin qad iqtarab bani ya tabbata ga larabawa da wani sharri da ya matso su kusa wani sharri da ya kusanto futiha al yau min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi a yau an bude kwatankwacin haka yayi haka da yatsansa wato yatsunsa haka ya yi haka ya ce an buɗe wata ƙofa kwatankwacin haka daga wannan kankari ko wannan ganuwa ta ya juju wa ma juju wa hallaka bi isbi'il ibham wallati taliha shine yayi haka wato kwatankwacin haka sun samu ƙofa kwatankwacin haka yanzu Zainab bintu Jahash take cewa fa qultu ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ana haliku wa fina salihun zai yiwu mu halaka mu duka tare da cewa a cikinmu akwai mutanen kwarai wato Allah ta'ala zai sako mana wata halaka wacce za ta gami mu gaba daya da mutanenmu da na kirkin da wanda ba na kirkin mu duk ta cinye su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am zai yiwu idza kasura al-khabath idan marasa kirkin suka yi yawa idan rashin wato mutuncin yayi yawa in Allah ta'ala ya tashi kamawa sai ya kama kowa da kowa saboda haka wannan a hadisi kaga shi ba yana nuna cewa ayar ba tana nuna har abada wannan wannan wannan wannan kofa ba za su iya huda ta ba ayar ta nuna cewa za su buda gashi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama har Allah ta'ala ya sanar da shi cewa har sun samu damar huda kofar da take tamkar yadda ya kwatanta da dan yatsansa to kaga tafiya da tafiya akwai sanda kofar za ta bude gaba daya kuma su shigo ubangiji ta'ala ya ga damar shigowarsu to bayan zulkarnain ya yi wannan aiki ya yi wannan gagarumin wato wannan gagarumar ganuwa da ta ya sa shamaki tsakanin ya juju wa ma'juju da waɗannan mutane a daidai lokacin bai ji wani wata kafafa da ya ji wani girman kai ya ji cewa eh shi yanzu ya isa ba duk wanda bai zo masa ba ba kamar yadda ƙaruna da ya ga dukiya a gabansa ya ce inda ma'utituhu ala ilmin indi ya rika ganin cewa ai iliminsa ne ya sa ya samu wannan dukiya fasaharsa ce fahimtarsa ce dabararsa ce wayansa ne sanin harkar juya dukiya da kasuwanci ne ya sa ya samu wannan dukiya ba a banza haka kawai ya same ta ba wannan bai samu irin wannan gurur da irin wannan takabburanci bai samu zulkarnain ba ya tuna Allah ta'ala ne don haka ya ambace shi da sunan godiya ya mai da al'amarinsa gaba ɗaya zuwa ga Allah ce wannan taufiƙi ne na Ubangiji ba ƙarfinsa ba ne ƙarfi ne daga Allah ba dabararsa ba ce dabara ce daga Allah ba yinsa ba ne Ubangiji ta'ala shi ya taimaka rahamarsa ce da tausayawarsa قال هذا رحمة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قال هذا رحمة من ربي cito wannan rahama ce daga ubangijina wannan abin da kuka ga nayi ba yin kaina bane ba dabara ta bace rahama ce daga ubangijina kamar yadda annabi Sulaiman lokacin da aka kawo masa abin nan kujerar sarautar malikatu saba sai ce haza min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur ce wannan falala ce daga ubangiji na ba karfin mulki na bane ba iyawa ta bace ba dabara ta bace ubangiji na ne ya bani wanda haka ya kamata dukkanin waɗanda Allah ta'ala ya ba su wani iko a hannunsu to duk abin da suka yi su tuna cewa yin Allah ne ba yin su bane kada su rika cika baki ba mu muka yi muku kaza ba ba mu muka yi muku kaza ba ana gorantawa mutane wannan dabi'a ce ta da yawa daga cikin 'yan siyasa musamman ma idan suka ga cewa an zo lokacin zabe to za su rika lissafa cewa mun yi muku kaza mun yi muku kaza mun yi muku kaza ba wanda wanda zai taba gaya maka cewa Allah ya taimake mu mun yi kaza ba za ka ji kalmar Allah a ciki ba ba mun zo nan muka samu kaza da kaza da kaza na ku da alalace ba mu muka yi muku titina mu muka samu muku da da ruwan sha mu muka yi wannan ba daidai bane a ka'ida ta musulunci ka duba in sarauta in mulki kake ji ka kai waɗannan ka kai waɗannan dan wani yanki ne kawai ubangiji ta'ala ya baka shi ma baka iya sarrafa shi yadda kake so dan abinda ubangiji ta'ala ya danka a hannunka na asbab bai taka kara ya karya ba ga waɗanda ubangiji ta'ala ya danka musu duniyar ya je magribar shams ya je mashriqar shams matli'ar shams amma ƙarshe duk abinda yayi cewa haza haza haza rahmatun min rabbi annabi Sulaiman da Allah ta'ala ya hore masa mutum da aljan yana mulkin su ya hore masa iska tana yawo da shi da duk inda yake so amma ƙarshe ci haza min fadli rabbi to haka ya kamata musulmi mai aƙida kullum ya rika tuna Allah in zai yi ya rika cewa insha Allah in yayi ya rika cewa wannan daga Allah ne wanda ita ke bambance shi da wanda ba musulmi ba take bambance shi da wanda bai san akwai Allah ba ko kuma ya ma san akwai Allah amma bai kawo bai dauki Allah komai a cikin rayuwarsa ba to amma sai kaga cewa a harshe a magana babu bambanci tsakanin wancan da bai san Allah ba ko bai san musulunci ba ko ba musulunci yake yi ba da wannan da yake salloli biyar sai ga babu bambanci irin yadda wancan yake magana shi ma haka yake magana ya kamata a samu wannan tarbiyar a samu wannan tarbiyar in wani abu za ka yi ka ce wa mutane in sha Allah in Allah ya in Allah ya so zan yi muku kaza da kaza da kaza sannan in ka yi ka ce da ikon Allah da izinin Allah da da kudarar ubangiji da lutufinsa ya ba mu dama mun yi kaza kamar yadda falalar abin zuwa ga ubangijinka wannan ita ce godiya saboda haka yace haza rahmatun min rabbi yace fa idza jaa wa'du rabbi idan alkawarin ubangiji na yazo wato alwa'dul haqq lokacin alkiyama yazo lokacin da wannan ganuwa mai ban mamaki za ta rushe ja'alahu dakka ja'alahu dakka ubangiji ya sanya shi ya zama na ya baji ya yi daidai da ƙasa laraba suna cewa naƙatun da ka idan kana zaharuha mustawiyan la sanama laha taguwar da take ba ta da tozo da bayanta yake lebur haka suna kiranta da ka naƙatun da ka hakanan al'ardun da ka ita ce al'ardun mustawiya wato wannan ginin duk da yadda kuka gan shi dinnan da ƙarfin nan nasa to idan Allah ta'ala lokacin rushewarsa ya zo ja'alahu da ka sai ya sanya shi ya baje ya zama na ya bi ƙasa wa kana wa'adu rabbi hakka kuma haka alkawarin ubangiji na yake gaskiya ne to akwai ƙira'a guda biyu da ka ita ce wannan akwai kuma wannan ita ce ƙira'ar asim da kisa'i da hamza sauran kuma alƙura'ul ashara sun karanta ta dakkan ja'alahu dakkan ya sanya shi a rugurguje falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan ai musawiyan lil ard zama ya ruguje ya rugurguje gaba daya wa kana wa'du rabbi haqqan kuma alkawarin ubangiji na gaskiya ne babu makawa to wannan ita ce karshen kissar zulkarnaini kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari ubangiji ta'ala ya ba mu labari a cikin wannan kisa wani hakim wani shugaba wani sarsara ke salihi wanda Allah ta'ala ya bashi iko ya mallaki duniya ya sauƙaƙe masa al'amura da yawa ya bashi duk abin da mulki yake bukata wanda da wannan ne ya taki wato ya taka ya je ƙarshen inda ɗan adam yake zuwa a zamaninsa inda ɗan adam zai iya zuwa inda ake samun kuma ɗan adam a gurin a gabashin duniya da yammacinta duk da haka bai sa masa girman kai ba bai sa masa ɗagawa ba wanda ya riki wannan ƙarfi da mulki da Allah ta'ala ya bashi wata dama ce da zai taimaka ma waɗanda suke buƙatar taimako bai mai da ita wata dama ba ce da zai tara abin duniya wata dama ce da zai rika kwasar dukiyar jama'a wata dama ce da zai rika nuna fin ƙarfi yana kwatar kaya daga hannun jama'a bai ce zai yi amfani da wannan ƙarfin nashi ba ya rika tirsasa wa mutane suna yi masa abin da yake so a'a yayi amfani da abin da Allah ta'ala ya bashi na mulki domin tabbatar da adalci a ko'ina da taimaka ma waɗanda suke suna buƙatar taimako da kuma mayar da dukkan wani ɗan ta'adda da koya masa hankali da kuma amfani da ƙarfin da Allah ta'ala ya bashi na iko da ƙarfi na dukiya da ƙarfi na sojoji da ƙarfi na ma'aikata wajen ya ga ya raya ƙasa ya tabbatar da adalci ya tabbatar wa da mai gaskiya gaskiyarsa ya kwato masa da ita sannan ƙarshen al'amarinsa duka yana mai da al'amarin nan ne ga Allah ta'ala cewa Ubangiji ta'ala shi ya yi masa wannan wannan mulki da Ubangiji ta'ala ya bashi baya zaman masa wata giya da za ta rika kwasarsa har tana mantar da shi Allah yana tuna cewa akwai ranar da zai koma ga Allah to anan ya kamata mu yi nuni zuwa ga wani ra'ayi na al'allama ibnu ashur rahimahullah wanda muka yi alkawari za mu faɗe shi a ƙarshen kissar wanda ya shafi shakhsiyar zulkarnain da mun yi maganganu a baya game da wane ne zulkarnain to akwai ra'ayin ibnu ashur wanda muka ce za mu tattauna shi a nan a ƙarshe da kuma shi ita wannan ganuwar da ya gina da kuma su wane ne ya juju wa ma'juj domin kamar yadda muka gabatar cewa shi yana ganin zulkarnaini din nan wani basarake ne daga cikin sarakunan cana kuma wannan ganuwa ita ce wannan ganuwa babba take da kike cana a yanzu kuma ya juju ma juju yana ga sune sune magul sune tatar waɗanda waɗansu mutane waɗanda a wasu lokuta suka yi shigo duniya da yaƙi suka yi ta cin garuruwa da yaƙi suka yi taɓarna a doron ƙasa to yana ganin waɗannan magul ko tatar su ne ya juju wa ma'ajuju ɗin hujjarsa a nan na farko yana ganin cewa ƙasar cana tun jimawa sun shahara da dabaru da iya sana'a wajen ƙera abubuwa da gina abubuwa tun da daɗewa daman mutanen cana suna da wannan ce abu na biyu sarakunan cana a tarihinsu galibi ana samun cewa sarakuna ne masu adalci waɗanda suka iya tafiyar da sarauta cikin gaskiya abu na uku ya ce sannan mutanen cana su aka sani suna sakin gashinsu suna tsawaita gashi a jikin suna barin gashinsu da tsawo sannan kuma suna kitse shi daga nan ne aka samu sunan zulkarnaini saboda gashin da yake tattare da shi ya yi masa kitso guda biyu ya sake shi ya sauka a bayar da mutanen cana suke yi to na aka samu zulkarnaini sannan abu na hudu ya ce wani babbar ganuwa wacce a yanzu a duniya ba a san akwai ta ba ita ce wannan da ake da ake da ita a Ghana ce ita afwan a China ita ce ganuwar da babu wata ganuwar da ba, da ba a santa ba wacce ke China tsakanin China da kasashen kasashen Magol kasashen Tatar ce wannan duk in ka duba littafan geography da littafan tarihi ita zaka gani ce abu na biyar hadisin da muka karanta hadisin Ummu Habiba wanda ta ji daga Zainab bintu Jahash wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا وأشار بإص... بإصبعه السبابة ال ال ال ال ال الإبهام والتي تليها يجي تونا حديثي yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa wa larabawa cewa mulkinsu zai fita daga hannunsu wato akwai waɗanda za su zo su ƙwace mulkinsu kuma masu ƙwace mulkin nan nasu ba da jimawa ba za su fito ya ce to ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zuwa ga bayyanar magul ko attatar waɗanda aka sani cewa su suka fito daga yankin cana mai nisa har suka danno suka rika cin garuruwa da yaƙi suka rika ta'asa a doron ƙasa har suka zo suka kwace mulkin larabawa dauran banul abbas lokacin almusta'asin billah shekara ta 656 suka kwace mulkin suka zubar da jini suka kashe al'umma suka yi ta'adi ba kankani ba ya ce to wannan su ne ya jujuwa ma'ajuju ɗin wannan kuma ita ce bayyanar tasu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kusa wanda kuma abin zai kare akan larabawa min wailul lil arabi min sharrin qarib taraf a ƙarshe suka cinye al'ummar larabawa da yaƙi ya zama na sun kwace abin nan a baya can ya gaya mana sunan shi wannan basaraki wanda ya ce shine shine shine zulkarnaini din ya ce sunansa sunansa wane ne waye ya rike sunan dashi cin shin huwan na san wannan suna ba zai ruku ba ya ce wannan sarki ya yi sarauta kusan shekara ta 247 kafin haihuwar annabi isa alaihissalam da ya zo bayan al'iskandar al-magduni mun yi magana iskandar al-magduni da cewa wasu sun ce shi ne zulkarni mun ce wannan magana ba ta inganta ba shi da kansa yake cewa sai dai wannan sarki shi wannan cin shin ɗin ya ce shi da kansa yake cewa a littafan tarihi sun nuna cewa a ƙarshen lamarinsa ƙarshen rayuwarsa al'amuransa sun taɓarɓare ya yi taɓarna da yawa ya yi ta kakkashe malamai ya yi ta ƙona littattafai to kaga zulƙarnaini kuma kaga kamar maganarsa da ƙarshe ya rusa kansa zulƙarnaini allah ta'ala ya ba mu labarinsa a matsayin salihi bai gaya mana cewa ƙarshen rayuwarsa ya lalace ba ya zama mai barna a doron ƙasa to wannan maganar da ya faɗa na cewa wannan ganuwa ita ce ganuwar ganuwar da ake aka sani soros sinil azim cewa ita ce wannan abinda zai rushe wannan maganar na farko shi wannan asad alkur'ani ya gaya mana cewa zulkarnaini shi ya gina shi domin ya kawo ƙarshen hare-hare da ya juju wa majuju suke kawo suke kawo ƙabilun da suke zaune kusa da su shi kuma wancan ganuwa da yake magana ganuwa ce wanda sarakunan china suka gina ta wato ba, ba mutum ɗaya gina ta ba sarakuna ne wanda ya zo ya fara ya bari in ya gama wani ya zo ya ci gaba wani ya zo ya ci gaba wanda shi ko wannan a tarihi alkur'ani abin da ya nuna mana mutum ɗaya da ya gina har ya gama ya ce ya ce mai ya ce haza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka kuma sun yi sun yi ne domin su kare iyakokinsu na na arewa daga waɗanda za su rika kawo musu hare-hare mutanen mayakan da za su rika kawo musu hare-hare wannan kuma an yi ne saboda a kare ya juju ba juju sannan kuma abinda aka gina shi wannan ta wannan ganuwa ta ya juju ba juju wanda zulkarnai ne yayi alqur'ani ya gaya mana cewa abinda aka yi amfani da shi shine mai atuni zubur alhadid hatta idza sawa baina sadafain qala anfuqu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alayhi qitra kaga alhadid ne zubar alhadid ne da kuma me da kuma annuhas annuhasul muzab wato an yi amfani da karafuna ne sannan aka yi amfani da da me aka yi amfani da rakakke dalma wanda shi kuma wancan asurul azim duwar watsu ne da da da da da da tabo zurbade ne da bululluka ba ba na karfe bane da dalma duk wanda yaje ya ganshi zai ga haka ne kai ma ka je cana kana iya zuwa ka ganshi sai haka ba ba shi bane sannan abu na uku shi wannan sat wanda Allah ta'ala ya gaya mana zulkarne ne ya gina ya gina shi ne bainar jabalai hatta idza sawa baina bainas sadafain sadafain sune jabalai din a tsakanin dutse guda biyu ne aka yi katangar sabanin shi wannan nasu shi wannan nasu ba a tsakanin dutse yake ba wannan nasu a kan duwar yana bin ta kan duwar watsu ta hanyoyi ta cikin abin nan a dazuzzuka da haka da kaje ka ganshi ka san cewa ba shi bane tafiya ce na surus sin al-azim babba ne ce tsawonsa wato tsawon tsawonsa tafiyar abin nan tsawon tsawonsa a ƙasa ya kai kilomita 6400 tsawonsa a kafa sannan an fara an fara an fara gina shi da hannu aka gina shi an fara gina shi tun a karni na hudu kafin aiko annabi annabi Isa alayhi salam karni na hudu kamdal milad sannan ba a gama gina shi ba sai sai a karni na goma sha bakwai wanda zulkarne ne kuma ba haka aka babu labarin ba waɗannan mutanen yayi ya gama ya ce gashi na nayi muku na gama kuma wannan rahmatu rabbi ce wannan kuma wani abu ne da wannan basara ke zo yayi ya gama tafiya ce wato katanga ce mai iya iya tafiyarka iya ganinka sannan saddu ya ajuju wa ma'juj Allah ta'ala ya gaya mana ba zai fa masata'u an yazharu wa masata'u lahu nakba sai lokacin da Allah ta'ala ya su fashe wasa sannan za su iya fuda shi sannan za su iya fitowa tare da cewa shi kuma surul sinul azim wanda tuntuni ya dade yana yana yana ta rurushewa ya rurushe wasu rakuna masu zo sun gaggyara ya rushe sannan kuma ana hawa a wuce a haura a hau a sauko a haura a sauko kaga ba shi bane kenan inda shine zai zama wannan ayar ba ta yi aiki ba a shekaru da dama ya sha rushewa sarakuna suna gyara shi yan mulkin gurguzu ma lokacin da kasar tana hannun ko da yake har yanzu ma a hannun yan mulkin gurguzun take sun gyara wajen salasatu arba ɗinsa kaso uku bisa hudu su suka yi ta gyaransa yanzu ya zama kawai tarihi ne ba amfani da shi wajen tsaro saboda haka kaga ashe wannan ba shi ne ba shi ne ba shi ne wanda Allah ta'ala ya bamu labari ba kamanninsu ma kwata-kwata ya bambanta yanayinsu ya bambanta inda aka yi su ya bambanta manufar yinsu ma ta bambanta saboda haka ba shi bane abin da ya shafi ya ajuj wa ma'juj cewa su ne magul ko kuma a'a su ne mutanen yamma ko kasashen turai ko mutanen china ko wasu ganganu irin waɗannan insha Allah a karatunmu na gobe za mu tattauna kafin mu shiga dauraya da ubangiji ta'ala zai yi domin rufe waɗannan kisoshi guda hudu abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh